Allah ya raba matasanmu da shaye-shaye saboda jiya da daddare aka kira shi wata shari'a wani yaro matashi ya ba mamansa ajiyar dubu ɗaya to sai ya dawo ansa dubu ɗayan shi ya ce mama ina ajiyar da na baki dubu ɗaya ita kuma ta ce dubu ɗayan nan ka yi haƙuri na kashe ɗari biyar a ciki bukata ta taso man na rasa yadda zan yi amma na kashe ɗari biyar ce kika kashe ɗari biyar cikin kuɗi na dab ta ce ka yi haƙuri ɗan uwanka zai dawo an jima za a shi ɗari biyar in bashi in baka yanzu an shi ɗari biyar ya ce wallahi ba zai an shi ɗari biyar ba sai ta fito da ɗari biyar ɗin nan ta ce na zan fito da ita ta na kashe ya ce ai ko za ki ga ta yi zaure ita ta ɗauka tafiya zai yi a ba mala shi taɓari ya ɗauko yana zuwa ya mangaje ta da taɓariyar nan ya ce ban kuɗi na to a da yake maganan da asuba ta yi tana ta asibiti don tittika mata da ya dinga tiƙa mata taɓariyar nan to shikenan sai da aka kwashe ta aka tafi da ita saboda ɗari biyar taɓariya wallahi taɓariya ya ɗauko ya ce na baki ajiya sannan kika kashe dubu ɗaya ba ta ajiya ta ci ɗari biyar ciki shine ya zo da taɓariya to kuma irin waɗannan abubuwan da